Cibiyar Konkol Silver Tongue wadda kafa a shekara talib 2016 domin koya wa ɗalibai fasahar sarrafa harshe salon zubi da tsarin magana wajen gabatar da shirye-shirye a manyan tarurruka bukukuwa da walima ita ce ta farko a arewacin Najeriya wadda sauran sassan kasan nan ta zame tamkar sana'ar dogaro da kai. Dr. Abba Tahir shine shugaban cibiyar koyar da fasahar sarrafa harshe salon zubi da tsarin magana mai kama da sana'ar sankira al'adance da ke yola fadar jihar Adamawa. kowane bangaren shirya mutane lamari haka kamar gana da wurin biki kusan kowane sati ko kuma kowane rana ana yin aure kuma auren mu yanzu a musamman ba auren da za a yi ba a yi wani program ko wani launching ko wani walima a gani yawanci kuma ba a yin shi kamar yadda ya kamata ko kamar yadda ya dace ko kuma a yi shi dai a tsari kaga da yawa daga cikin ɗaliban sun soma wannan tunani ha ah, to a yi iya yin wani hall kawai a rika cewa mutane wannan na lancin ko kuma na walima ya sa wasu na'urori wanda ake amfani da shi tsohon manajan gidan talabijin na tarayya da ke yola chief timawus matthias wanda ya halarci bikin yaye ɗaliban ya yi mini bayanin yadda sana'ar gabatar da shirye-shirye a manyan tarurruka ke haɓaka a sauran sassan najeriya jari ne ba gane nan ba magana ita ce jari na ko ba haka ba duk aikin da na yi a rayuwata aikin magana ne amma iyawa ba wadda aka haife ka da ita kadai dole sai ka sake kuma ka koya tsari akwai yadda ake gudanar da shi to iya wanda suka yi samu lokaci suka zauna nan suka yi karatu zai musu amfani sosai tun ba ma yara masu tashi ba don yanzu za ka ga duk wanda ake kiran sa AMC mc biya ake to in kai da kyau sai class din kai hau sai ka ga kananan taro ba a kiran ka sai a manyan taro kuma manyan faru sai a biya mai yawa aiko. Daga cikin ɗalibai arba'in da biyu da cibiyar ta iyaye akwai 'yan jaridu, ma'aikatan bankuna, jami'an tsaro da kuma 'yan kasuwa. Ga abin da wasu daga cikinsu ke faɗi game da cibiyar. Da farko ga malama Rabi Usman. Na ji daɗi wannan koyarwa da aka mi darasin da na koya ya bani muhimmin dama na iya shiga ko zama a cikin jama'a na yi magana ko na yi da taro wanda za a hada a neme ni a matsayin ko na yar kasuwa ko kuma na na kaina zan iya yi a rayuwa saboda abin da aka koyar mini ya danganci aiki na a matsayina na yar jarida a sunana muhammad abdurrahman abba abin da na koya a nan shine na samu dama na shiga cikin ɗalibai an karantar da mu a phonetic and phonology da kuma yanayin fatan na rubutu da kuma na samu isasshen wato courage ko confidence wurin yin magana a wurin mutane ko da su nawa ne alhamdulillah na ji daɗi baya ga fasahar sarrafa harshe salon zube da kuma tsarin magana a wajen gabatar da manyan tarurruka cibiyar na koyar da karin harshe ga yan jarida sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya